Allah sai suka sai suka tsubbance ta da suka tsubbance ta sai ta koma can ƙauyen su da ta koma ƙauyen kuma sai ta sake faɗa a hannun yan tsubbu suka ce ai an yi mata ɗauri goma sha bakwai ne Da haka suka fara karɓan kuɗinta suna cinyewa suna cewa ana kwance ɗaurin kuɗinta sun kare, kakaf aka ce to saura ɗauri tara kuma an gama cinye kuɗinta sai mu ga wato kawai daga hannun yan tsubbu ne zuwa hannun yan tsubbu can yan tsubbu sun tsubbace ta nan kuma ta je ta fada hannun yan tsubbu da sabuwar musulma ce da ɗanɗan musulmin ma yaushe iya bambance yan tsubbun nan daga malaman sunna balle wanda ya shiga shekaran jiya ina fata an gane to waɗannan mutanen nau'in su ba kai tsaye suke amfani da aljanun ba galibin irinsu su kawai suna yin ainihin harkar tsibbancinsu ne da asirinsu don su samu wani ɗan abu da suke so su samu yanzu kawai su watse in ya so sai daga baya mutane su gane ashe an cuce su ne jama'ar musulmi ina hukuncin ɗan tsibbu a cikin shari'ar musulunci idan ka fahimci bayanan nan da kyau to lallai za ka gane cewa dukkan musulmin da yake tsibbu to ya zama kafiri don haka abin da yake haƙƙi a kan ainihin hukuma shine ta kama shi ta kashe shi kisa irin kisan murtaddi don jama'a musulmi mutumin da ya ɗauki Alƙur'ani ya yi wurgi da shi wannan mutumin musulmi ne ba musulmi ba ne mutumin da ya ɗauki alƙur'ani yake rubuta shi da jinin haila wannan mutum musulmi ne ba musulmi ba ne mutumin da ya sa alkur'ani izu sittin a kafa shi yana takawa jama'a ya shiga ban ɗaki yana zagin Allah yana zagin annabawa wannan ba musulmi ba ne jama'a za su sharɗanta aljanu shaiɗanu za su sharɗanta ɗan tsubbu cewa diman da'iman ya zauna cikin janaba janabar kuma wadda ya samu daga zina zinar kuma ta zama daga wata makusanciyar shi ya je zina da uwar shi ko 'yar shi ko kawashi su ce suna son ya rinka zama da irin wannan janaba don haka kada ya rinka zuwa sallar jam'i kada ya rinka zuwa sallar juma'a da sallar idi da inda duk musulmi suke taruwa kamar jana'iza wurin ɗaurin aure da duk inda musulmi suke taruwa to kai ya rinka zuwa sau da haka sai ku ga ɗan tsubbu gashi nan a wani wuri ya kakure baya zuwa ko'ina, ina baya wata mu'amala da kowa ba da abokin hira saboda tsabar mugun to babu shakka al'imamu ibn Qudama da shi da al'imamu ibn abdulbarri a cikin littafin al'istizkar sun ba da labarin cewa malamai daga cikin sahabbai malaman fikihu sun yi ijima'i wato sun haɗu akan wajabcin kashe ɗan tsubbu a zamanin sahabbai aka kama mutum ya yi tsubbu to kashe shi ake yi ya yi kisan kai da tsubbun nashi ko bai yi kisa ba ya raba aure da tsubbun nashi ko bai raba ba matukar ya tabbata ɗan tsubbu kashe shi ake yi to ga wata magana wadda na taɓa yin ta lokacin da nake karantar da littafin asarimul battar na ce wannan hukunci kenan haka muke faɗi ya rage akan hukuma ne in tana son samar da zaman lafiya da samar da aminci a cikin zamantakewa to ta rinka kashe 'yan tsubbu gwamnatin ƙasar saudi arabia da yake gwamnati ce wadda take hukunci da alkur'ani da sunnar manzon allah sallallahu alaihi wasallama jama'a kashe 'yan tsubbu take kisa kisa na ban mamaki kusan duk sati amma wani abin takaici ina mai bakin ciki in faɗi mafi yawancin 'yan tsibbin da ake kashewa hausawa ne sun tattaru a anguwanni na rusaifa da na Kasa, da yawancin waɗannan anguwannin za ka je ka samu hausawa sun je sun taru babu aikin da suke sai tsibbu har sai da ya kai gwamnatin saudi arabia ta ware shiri na musamman din ranar litinin da safe ƙarfe ainihin takwas wato karfe shida na can karfe takwas na nan ko karfe takwas na nan shine goma na can ko karfe shida na can shine karfe nawa na nan kenan takwas na nan ko to karfe takwas na nan Najeriya in ka kama tashar Saudi Sport Saudi Sport duk wanda yake da Nalsat Saudi Sport zaka ga ana nuna su zaka gansa Hausawa ne wani daƙiƙin matsiyaci ko larabci baya ji a ce tashi sannan ya tashi amma ka ce kum sai ga yayi dunkum saboda tunku ne baya jin komi amma kuma ya je yana tsubu a ƙasan makka jama'a waɗannan anguwannin da nake faɗi fa a cikin makka ne mun je za mu yi wa'azi a anguwar wai aka ce wai sun ce su ba wanda zai zo musu wa'azi a nan muka ce to shikenan kura ta ci kura sai da muka shirya wa'azin kuma aka yi wa'azin wai ba wanda zai zo ya musu wa'azi a nan ba abin da suke sai tsubbu jama'a da na je ina wa'azin wani dattijo da na taɓo wata matsala sai ya fashe da kuka ya ce wallahi maganan nan da kake faɗi ya ce a cikin anguwan nan akwai wanda yake ya kai shekara arba'in in banda wannan ɓarnar ba abin da yake bai taɓa zuwa ka'aba ya yi ko sallah a zahar ba wani annan makkan aka haife shi bai yi aikin hajji ba bai taba umara ba ko sallah azhar bai taba zuwa yayi ba a makka kuma jama'a tsakanin anguwar rusaifa da ka'aba kuma kamar nan dogarawa ne zuwa ainihin kofar doka ka san dai ko gudun fanfalaki ne zaka iya yi kaje a ce ka'aba ga ta kofar doka ai ko da ko da tsallan kwado ne ka daure kaje ina fata an gane amma wani ya shekara arba'in a nan aka haife shi bai taɓa zuwa ko ya je sallah a bai taɓa zuwa to ku je ku gani a ƙasar saudi arabia za a sa su sai su bayyana da kansu akwai akwai kasusuwa ma na musamman da sidina wanda ni na tuho da su waɗanda in aka kamo su sai a zo ana nuna su waɗannan kasusuwa da sidina saudiya sun daɗe suna saka su a gidajen talabijin ɗinsu za ka je ka gansu suna bayyanawa ga yadda suke ga wani ma har a je da shi makabarta ya ce ga makabartar da yake zuwa yake sato cikin ɗan adam da an yi rufe sabuwar gawa zai je yanko Zakari saboda zai tsubu da ita waye gaya muku ba sa yin haka a nan najeriya mutumin da ya tafi makka ya yi, makka fa garin su manzon allah makka ashraful biladi ala wajihin zahira duk duniya ba garin da ya kai maka amma a ce kuma wai mutum ya je can yana tsafi jama'a ya je can yana tsubbu so da haka idan ka shiga makka yanzu zaka ji hankalin hausawa ya tashi gwamnatin saudiya ta ce za ta koro su ta ce za ta koro a idan kan ba alheri za ku kawo kasa ba me amfanin a barku a tarkato ku nan mu ɗin dai da muke dai a zauna dai haka aikacin juna i min ha kum wa ha nu'idukum wa ha nukhrijukum taratan ukhra amma Allah yana cewa wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha kar ku yi barna a bayan ƙasa bayan an gyara ta jama'a ƙasar maka Allah ya gyara ta Allah ya tsarkake ta a ce mutanenmu ne danginmu masu yare irin namu jiki irin namu su suke irin wannan aikin a cikin makka kuma a kawo su tashar talabijin a nuna su kowa ya gani a duniya wannan aibi ne jama'a to za ka yi mamaki fa ba wai baƙaƙen fatan kaɗai suke wa ba har da larabawa saboda dan kasantuwa ka kai ba larabe ne baka san addini ba mai ta daɗe ka da shi ba ban da ta daɗe ka da shi larabawa za ka gani akwai abokinmu da ya taba zuwa kotu aka kai shi kotu ya tafinta wani dan tsubbu ya je zai wani balarabe tsubbu ashe shi bai ma iya ba kawai ya shirya ne ya biya kudin umara dai da ya je ga banza ta faɗi shasha shana biki shi ma kawai sai ce ya iya tsubbu amma ya ce sai an siyo gold Allah ku kawo ruwa kowane iri ne ka kuwa ana cewa sai wani ruwan bature kowane iri ku ɗauko mini kawai na fata an gane Ya sa aka kawo mishi warwaro abin hannu na gold guda saba'in da biyu sai ce a samo sababbin ƙwarya ƙorai sababbi guda biyu a karuwa a zuba ashe shi ba ma ɗan tsubbin ba ne kawai ya mai da kai shi ɗan tsubbin ne saboda kawai ya ga yadda laraba ke zubar da kuɗi shi ne sa aka shirya mai abubuwan hannun nan a cikin ƙwaryan nan ɗaya kuma ɗaya ka kawo aka kifa ya zauna wai yana ne wa mai gidan tsubbu kwana ɗaya kwana biyu kwana uku kawai da zakara ya bashi sa'a sai za da jiki ya gudo jidda sai gudo ya to jidda zai hawa jirgi ya gudo sai jirgi ya mishi halin dan adam sai ki zuwa yana kwance a nan jidda yana jiran jirgi kawai shi kenan wancan balarabe ya je ya kai rahoto shi kuma ba zai faɗi gaskiya ba ya ce ɗan tsubbu na kira ya min tsubbu zuwa zai ce wani barawo ne gashi gashi gashi ina zaton yanzu shi kenan kawai aka je aka danko shi an je an danko shi a jidda an kawo shi kotu aka buga ba mai jin hausa a kotu shi kuma da kikin bai jin larabci shi ne aka je aka ɗauko na abokin mu aka ce zo ya tafinta to kai ya aka yi ci ah, to rabona ne Allah ya bani rabanka eh, ya aka yi rabanka ci a ah, kira na zuka in yi aiki to aiki na yi addu'a kuma wannan na ne Allah ya bani <coughs> Allah ya kiyaye <coughs> don haka muna kira zuwa ga masu mulki su ji tsoron Allah su rinka hukunta 'yan tsubbu to sai dai abin mamakin da ke faruwa yau sarakunan ne ko daga tan ko hakiman 'yan siyasa ne ko 'yan bokon attajiran garin ne ko kuwa matsalar da ke faruwa ɗan takarar siyasa ne zai tsaya takara jama'a sai ya je ya kwana gaban ɗan tsubbu mutane ne suka fito suka ce za su tsaya takara jama'a a wata jiha da zabga zabgan gemu amma wai sai aka ce musu gaskiya harkar nan ba yadda kuke tunaninta ba haka bane ne aka kwashe su aka kai su gaban dan duba dan duba ya kwane na girka da dan takarar gwamnan da dan takarar deputy kuma duk a sunnati ne da zabga zabgan gemu suka kwana nil da kansu fa suke gaya min wannan jama'a ba wai riwaya ce da isnadi ba ni da su ne suke gaya suka kwana a gaban boka kuma kneel down ya sa su suka kneel down ka san kwa kneel down ba kana secondary ba ko primary amma dan takarar gwamna da dan takarar mataimaki aka durkusar da su suka yi down aka kwana boka yana harjaki yana furza musu yana tofa musu kuma Allah ya kada su duniya wai a neme ki ta hanyar banza wai wannan wai an so ne da an aka yi wai sai a gyara haka yan uwa annabi yusuf suka ce wa qutulu yusufa aw tarahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin haka suka ce ku je ku kashe yusuf ko ku je ku batar da shi wani garin shikenan sai ku samu fuska wurin babanku daga baya sai ku tuba sai ku zama mutanen kirki wai haka mutane ke cewa sai mutum ya ce zai tsaya takara jama'a amma za a kai shi wurin dan duba ko za a kai shi wurin matsafi ko za ka kai shi wurin kaza wai daga baya ya gyara to jama'a irin wannan yanzu idan ya zama ciyaman zai yi fada da 'yan duba wanda ya tashi neman sarautar gargajiya sai da ya hada da malaman tsubbu zai iya fada da 'yan tsubbu ba zai iya fada da 'yan tsubbu ba ba zai fada da su ba don su ne jama'a shi su kaɗai ya sani jama'a mutum ɗaya bana aka nuna min shi don in tabbatar sai da na kira shi muka yi magana mutum ɗaya ya ɗauki mutum ɗari hudu ‘yan tsubu ya kai su ka'aba yana kan wani mukami wai yana son ya hau mukamin da ke gaba da shi wannan kuma yana yi ne a fa yanzu yana kan wani mukami ne kuma yana neman wani mukami zaɓe na gaba da za a yi 2000 nawa. 2011 ko 2011 amma bana da watan azumi ya ɗibi 'yan tsubbu mutum 400 sai je kai su kuma kowane ɗan tsubbu ɗaya sai da aka ba shi guziri na dala dubu nawa ce dala dubu 'yan boko ku yi lissafi wajen naira dubu ɗari da ashirin ko da talatin aka ba mutum ɗari hudu kuma a ka'aba aka kai su sai ka ga tun da uwata ta haife ni ban taba ganin dan bidi amma da ke carbi biyu dama da hagu ba carbi ka taba ganin dama da hagu ni na gani bana cikin su kuma irin waɗannan dama da hagu yana yi nan yana yi nan dama da hagu yana yi dan kada ma kada ma wani ya shigo na ce ƙarya kake yi mun riga ku dama da hagu ma suke yi sun ɗauko kwangila jama'a to yanzu wanda ya kai waɗannan ran da ya kai ga mukamin da yake zai dawo ya faɗa da su ba zai faɗa da su ba don haka najeriya muna roƙon allah ya gyara mana ita amma na tabbatar muku da cewa saka ƙuri'a ba shi zai gyara najeriya ba allah ne kawai zai gyara najeriya domin yayin da muke cewa malaman musulunci sun haɗu a kan cewa hukuma ta hukunta 'yan sihiri ta hukunta bokaye ta hukunta 'yan duba ta hukunta 'yan tsubbu idan hukumar ya zama ita take aiki da waɗannan kuma ya za ta hukunta su yanzu jama'a kun taɓa jin inda aka yi rikicin siyasa aka kama 'yan banga aka hukunta su ba za a hukunta su ba me yasa hukumomin mu su suke su ɗauka 'yan banga yanzu ba an ce 'yan banga sun yi abin da suka yi a Kano ba da 'yan daba da menene a wajen zaɓe to ku sa rai nan da shekara hudu masu zuwa ku ji ko za a hukunta su ba za a hukunta su ba sai a kewaya kawai sai a sake su tun da dama su suka ɗibe su su haka waɗannan ƴan tsubbin jama'a don haka abin da muke roƙo ya Allah mun barranta daga wannan kafirci da zalunci da ake a ƙasar nan kuma Allah ka kawo mana mafita ka gyara mana ƙasar mu ita wannan kalmar Hausa ce ko Larabci to gaskiyar lamari wannan kalma Larabci ce Bahaushe sai juya ta sai ta zama Hausa wato duk wanda ya karatun allo ya san wani harafi da ake kira damula hannu to damula hannu din nan shine a islamiyya yanzu aka mai da shi ta to wannan larabci ne amma mu hausa da muka sani sai ce sira dal lazina haka muke da hausa ko to amma ta ne to duk inda damula hannu ya zo in bahaushe ya tashi sai ya juya shi ya zama ta tsayi ba sai ya ce tsayi ba tsayyiba ce tsayyiba sai ce tsayyiba ina fata an gane tsaba sai ce tsaba tsaba hatsi tsaba ta nuna ta yi daɗi sai ce tsaba tsabar dawa tsabar gero tsaba ne to wannan kalma annabi ya yi amfani da ita a wurare da dama daga ciki akwai inda annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗe ta kalmar tsubbu ɗin ya faɗe ta da kyakkyawar ma'ana akwai kuma inda ya faɗe ta a inda ta zo da mummunan ma'ana misali a cikin hadisi sahihi da al'imam imamu abu dauda ya ruwaito annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa man tabba wa lam yu'lam minhu tibbun fa huwa dhaminun walam yu'lam minhu tibbun fa huwa zamin wanda di yayi me yake nufi da tibbu anan magani likitanci ma'ana wanda di ya dau magani ya ba wani a halin shi bai san ilimin magani ba har wannan ya sha maganin ya mutu ko ya sha maganin ya lahanta